والذي هو يطعمني ويسقين kuma wanda shi ne kaɗai yake ciyar da ni idan na ji yunwa kuma yake shayar da ni idan na ji ƙishirwa